Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusula ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 26 ga watan Maris na shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filu da kanun labarai. Yanzu kasar Spain ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da cutar corona coronavirus ta kashe idan aka ɗauke Italiya bayan da jiya laraba mutum 738 suka mutu a ƙasar. 'Yan majalisar dokokin tarayya Amurka sun shirya mai da kudurin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon. 'Yan sandan kwantar tarzoma a birnin Kasimu na kasar Kenya sun harba barkonon tsohuwa cikin kasuwa shaƙe da mutane jiya Laraba. A ƙoƙarin tarwatsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Cikin shirin namu na yanzu, za ku ji tsauraran matakan hana yaduwar cutar coronavirus a tsakanin ɗaurarru da ke gidan kaso a jihar Kano. Hukumomin kula da gidajen yari da kuma gyaran hali na Najeriya sun ce suna ɗaukar matakan da suka kamata musamman batun nan na samar da tazara a tsakanin al'umma za kuma ku ji gwamnatin jihar borno ta ɗage zaben ƙananan hukumomi wanda aka ɗau shekaru goma sha biyu ba a yi ba kuma aka shirya yi ran sha uku ga watan yuni domin bin dokokin dakile yaduwar cutar coronavirus sannan za mu kawo muku shirin domin iyali. To amma kafin nan ga halin da duniya ta Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. yanzu ƙasar spain ita ce tafi kowace ƙasa yawan mutanen da cutar corona coronavirus ta kashe idan aka ɗauke italiya bayan da jiya laraba mutum 738 suka mutu a ƙasar yawan waɗanda suka mutu cikin kwana guda ya sa adadin mutanen da suka mutu a ƙasar zuwa yanzu ya kai 3,434 wanda ya wuce yawan mace-mace 3,285 da da biyar aka samu a china amma har yanzu ƙasar tana bayan ƙasar italiya wadda ke gaba a duniya da yawan mutanen da suka mutu da ashirin. Ma'aikatar lafiya ta Spain ta faɗi jiya laraba cewa ƙarin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru da kashi ashirin cikin ɗari daga ranar talata zuwa dubu arba'in da bakwai da ɗari shida da goma. Ma'aikatar ta ce mutane sama da dubu biyar sun warke daga cutar a Spain. Barkewar annobar dai ta nakasa tsarin kiwon lafiyar Spain musamman ma yankin Madrid babban birnin ƙasar. inda aka samu kusan rabin waɗanda suka mutu da kuma silisi ko kashi ɗaya cikin uku na waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar. 'Yan majalisar dokokin tarayya Amurka sun shirya mai da ƙudurin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon. Don ƙarfafa tattalin arzikin Amurka wanda ɗawainiyar yaƙi da cutar coronavirus ya galabaitar. A farkon wannan makon da yi, kasuwar hannayen jari ta faɗi biyo bayan asarar da aka yi da ta shafa dukkanin ribar da aka samu tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hau karagar mulki yayin da duk wasu harkoki suka tsaya cik a cibiyoyin gwamnati. Da yake kamfanoni da wuraren sana'o'i da wuraren cin abinci da makarantu sun rufe, ma'aikata na fuskantar barazanar rasa ayyukansu ko takaita musu tsawon lokacin aiki da dai sauran matsaloli. a halin da ake ciki kuma batun yarjejeniyar samar da dala tiriliyan biyu da majalisar dokokin tarayyar amurka ke cimma domin rage raɗaɗin annobar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jari na duniya sun ɗan miƙe jiya laraba kasuwar dow jones ta tashi da maki 496 wato ta yi sama da kashi biyu cikin ɗari. a ranar talata kasuwar ta yi sama da maki 2,100 wanda hakan ke nuna cewa wannan shine kwanaki biyu a jere da dau ke samun riba a cikin wannan watan. Ita kuma S&P 500 ta yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari amma Nasdaq ta ɗan faɗi kaɗan. Haka kuma labarin wannan tallafi ya taimaka wa kasuwannin hannun jari a Turai, inda manyan kasuwannin hannayen jari a London da Paris suka yi sama da kashi hudu cikin ɗari. Yayin da ta Frankfurt ta rufe da ƙarin kashi biyu cikin ɗari, kasuwan Nike ta Japan ta yi sama da kashi takwas cikin ɗari. kaɗan sarfilu hashim zai sake shigowa da ƙarin labarai sai dai kafin nan bari mu leƙa jihar kano a najeriya jami'an hukumar kula da gidajen yari da gyaran hali ta najeriya sun ce sun fara aiwatar da umarnin haramta ziyarar ɗaurarru da ke gidan kaso a matsayin kariya daga yada cutar corona yayin da 'yan sanda suka ce sun ba da belin waɗanda ake tuhuma da ƙananan laifuka domin rage cinkoso a wuraren da ake tsare da su daga kano ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto. Ba ga haramta ziyara ga ɗaurarru, hukumomin kula da gidajen yari da kuma gyaran hali na Najeriya sun ce suna ɗaukar matakan da suka kamata musamman batun nan na samar da tazara a tsakanin al'umma da kuma ginda sharuɗa ga lauyoyin da ke muradin ganawa da waɗanda ake tuhuma. Malam Musbahu Lawan da ke zaman kakakin hukumar a jihar Kano ya yi ƙarin haske game da matakan zamantakewa tsakanin ɗaurarru. Idan za su yi alola yanzu kafin ma su yi alola sai sun fara sa wannan sanitizer din sun wanke hannunsu sannan su ɗaura alola. Haka zalika a cikin ɗakunan su ba za su shiga cikin ɗaki ba shi ma sai sun wanke hannayensu sannan za su shiga ɗaki. Haka zalika idan suna za su shiga ban ɗaki ko sun fito daga ban ɗaki shi ma sai sun yi wannan. Idan an kawo mutum sabo ba a cuɗanya shi da ragowar wanda suke ciki. Ta ma hukumar 'yan sanda ta Najeriya ta ce tana ɗaukar nata matakan domin kare waɗanda ake tsare da su a ofisoshin 'yan sanda daga wannan cuta ta corona. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kano dsp abdullahi haruna kiyawa ke faɗi. tuni kowanne baturen 'yan sanda an bashi umarni duk waɗanda suke a kulle wanda laifukansu ba manyan laifuka ba ne an ba da su amma manyan laifuka da suka hada kamar da kisan kai fashi da makami ko kuma faɗe waɗannan su ma kansu ko mutum aka kawo da waɗannan laifuka sai an tantance shi tukunna kafin ma a kulle shi. Akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar malamai ta jihar Kano kinana ta kiranta ga hukumomi su ƙara ƙaimi wajen kare al'umma daga wannan annoba ta corona wata takardar bayan taron majalisar ƙarƙashin jagorancin malam ibrahim khalil ta bukaci jama'a su kiyaye sau da kafa shawarwari da sharaɗan masana kiwon lafiya akan wannan batu na coronavirus baya ga zage damtse wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin neman allah ya kawo ƙarshen wannan ibtila'i na annobar corona haka zalika majalisar malaman ta kano ta bukaci hukumomi su tallafawa masallatai da kayan kariya domin kiyaye lafiyar masallata yayin da majalisar ke jan hankalin jama'a game da illar jita-jita game da wannan hali da aka tsinci kai ta nemi mawadata a cikin al'umma su ƙara ƙaimi wajen tallafawa raunana a wannan lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilo Hashim da ƙarin labarai. yan sandan kwantar da tarzoma a birnin kisimu na ƙasar kenya sun harba barkonon tsohuwa a cikin kasuwa shaƙe da mutane jiya laraba a ƙoƙarin tarotsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaduwar cutar coronavirus masu saye da sayarwa a kasuwar cikin fishi sun faɗa manema labarai cewa suna sani da barazanar coronavirus amma sun ce yawancin 'yan ƙasar kinya matalauta ne suna buƙatar su yi aiki domin samun abinci suka ce idan har gwamnati tana son su zauna a gida to dole ta ba su kudaden da za su iya yin hakan ya zuwa jiya laraba ƙasar kinya tana da mutane 25 da aka tabbatar sun kamu da cutar covid-19 Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce tana cikin ƙoshin lafiya inda take a keɓe a gidanta tun bayan da ta haɗu da wani likita wanda ya kamu da cutar COVID-19 a cewar mai magana da yawunta jiya Laraba. Stephen Sebert mai magana da yawun shugabar ya faɗa wa manema labarai cewa Merkel tana ci gaba da gudanar da ayyukanta daga gida. Tana kuma magana da dukkan ministocinta domin ci gaba da gudanar da muhimman ayyukan ƙasar. Ita dai Merkel ta killace kanta da kanta ne a ƙarshen makon da ya gabata bayan da ta samu labarin cewa likitan da ya mata allurar rigakafi an tabbatar da cewa ya kamu da cutar covid-19 shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ɗage zaben da aka shirya yi ranar 22 ga watan afrilu kan wasu sauye-sauyen kundin tsarin mulki wanda hakan zai ba shi damar zama kan karagar mulki har zuwa shekarar 2036 saboda damuwa kan annobar coronavirus. Da yake magana kai tsaye ta gidan talabijin jiya Laraba, Putin ya ce sabuwar ranar da za a yi zaben za a tsaye da ita ne bisa shawarwarin masana kiwon lafiya. Da an tsara 'yan kasar Rasha za su kada ƙuri'unsu kan wasu sauye-sauyen tsarin mulki wanda yake gagarumin sauyi ga kundin tun da aka samar da shi a shekaru 27 da suka gabata. Makonni bayan da aka sanar da shirin sauya kundin tsarin mulkin a watan Janairu, Putin ya nuna goyon bayansa ga wani sauyi wanda zai ba shi dama ya sake tsayawa takara a shekarar 2024 kuma yiwuwa ya kasance shugaban ƙasa har zuwa shekarar 2036. sarfil Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bar sake waiwayar batun nan na corona inda za mu leƙa jihohin Borno da Yobe. Gwamnatin jihar Borno ta dakatar da zaben ƙananan hukumomi da aka ɗau shekaru goma sha biyu ba a yi ba wanda aka shirya yi sha uku ga watan Yuni. A waje ɗaya kuma gwamnatin jihar Yobe ta ba da umarnin ma'aikatanta daga matakin albashi da su fara aiki daga gida wanda zai hana cuɗanya da juna da kuma hana yaɗuwar cutar corona. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoto. yayin da ake cigaba da samun masu ɗauke da kwayar cutar corona a kasashen duniya da ma najeriya gwamnatocin jihohi dai na cigaba da ɗaukar matakan kariya na matsalar cutar corona ta da fadin duniya baki daya da kuma yanzu hakan aka samu karuwar fiye da mutum arba'in da ke fama da wannan cuta a fadin najeriya wanda su ma jihohin borno da yobe da ke shirya arewa maso gabacin najeriya da kuma ake cigaba da fama da matsalar hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram sun ɗauki matakan kariya game da shawarwarin kwararru kan harkokin kiwon lafiya yayin da a jihar yobin gwamnan jihar wato alhaji mai malabu ne kafa wani kwamiti mai mutum ashirin alhaji mamman muhammad dai shine darakta janar din hudu da jama'a na ofishin gwamnan jihar yobin ya kuma min karin haske game da irin matakan da gwamnatin jihar yobin ta doka kamar haka mai girma gwamna ya nada kwamiti karkashin shugabancin shi mataimakin gwamna honorable idi ya gubana a kwamitin nan an ɗora musu alhakin wayar da kan mutane kamar a kasuwanni da tashoshi da dai yadda dai za a samu a fahimtar da jama'a akan illar wannan annoba a bayan nan kuma gwamnati ta sanar da rufe makarantu daga gobe alhamis a makarantu dufaɗin jihar yobe an rufe su sha allahu sannan kuma ma'aikata daga mataki na goma sha zuwa ƙasa an ce su yi aiki daga gida ita ma hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno ya ta da jadawalin shirye-shiryen zaɓen ƙananan hukumomi a makon jiya ta bayyana ɗage zaɓen nata ha illa sha allah kamar yadda shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno alhaji abdu usman ke cewa akwai advice da muka samu daga federal government da state government cewa akwai cutar coronavirus wanda kuma an ce kada yi taro wanda ya wuce mutane hamsin a dalilin haka muka ga firamar da za yi a gaba zai kunshi taro mai yawa saboda haka muka ce to mu yi daga zaben sai illa masha Allah. sannan hankali dai wannan matsala na cutar corona na neman tsaida al'amura da dama da matattalin tattalin arziki cikin kasashen duniya sai dai waɗannan jihohin guda biyu na ci gaba da killace 'yan gudun hijirar suke tattare da su ne da kuma kokarin ba su kariya na gudun kwararowar wasu da za su iya shigowa da wannan cuta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya daga jihar adamawa da ke najeriya kuma bisa ga dukkan alamu ta dakatar da biyan sabon mafi karancin albashi saboda tunkarar cutar corona wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz na da ƙarashin bayani. Yama zuwa yanzu da alamun wasu jihohi a Najeriya ka iya kasa biyan albashi abinda suke dangantawa da matsalar annobar kwayar cutar coronavirus. Alal misali a jihar Adamawa wanda tun farko ma ta saba layar biyan karancin albashi na naira dubu talatin da doriya annobar cutar ta coronavirus yanzu haka ta sa ma gwamnatin jihar dakatar da wannan batu inda ko ta fitar da sanarwar dakatarwa ko da ke wannan batu ya ja ta ce ku ce a ciki da ma wajen jihar to wai koya kungiyar kwadago ta ji da wannan sauyin a yanzu comrade rodin nathan da ke zama mataimakin shugaban kungiyar kwadagon na jihar ya bayyana yadda suka ji so kaga shi ne hakuri ne kawai za mu ba mu mutanen mu saboda tunani da mamarin da muka yi za mu same ta a wannan karin fa ba za mu same ta ba fatan mu shine gaban yayi kyau saboda sai mu same ta wata mai zuwa to sai dai kuma da yake karin haske na matakin da gwamnatin jihar ta dauka a yanzu daraktan yara labaran gwamnan jihar mr solomon kumanga ya bayyana dalilan daukan wannan mataki gwamnati saboda abubuwan nan da yake faruwa yanzu na wannan cuta ko kuma annoba da ta ya sa taɓarɓarewar arziki da rashin samar da kuɗi ta wajen sayar da man fetur ya shafi kuɗin ma'aikata wanda ya hau kan ah, kuɗi mafi kankanci ba sai dai in lokacin da ah, kuɗin da ake samuwa da kuɗin man fetur a ƙasashen duniya in ya gyaru lokacin ne za a zo a biya har da basussukan da a wata sabuwa kuwa hadakar kungiyoyin 'yan kasuwa ta najeriya ce ma ke kokawa game da matakan rufe kasuwannin da ake ɗauka ba tare da wani shiri na tallafawa 'yan kasuwa ba da matsalar ka iya shafa alhaji muhammad ibrahim 86 da ke zama mataimakin kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya mai kula da jiyon arewa tara. idan har kai ga matakan da za a rufe kasuwanninmu sannan kuma a ce kasuwa ba za a shiga ba ma'aikata ko da sun koma gida sun zauna kamar da ake faɗa to suna da albashin su ba zai tsaya ba amma dan kasuwa shi bai da wani hanyar da zai samu ya ci kuma mafi yawan yan kasuwa kamar da na faɗa ba su da abin da za ci yau na gobe duk yawanci za su zo su karbi kaya ne su sayar su yi bala gobe kuma su in an mai da kowa ya zauna gidan shi to masifa da zai biyo baya shi ma kansa yana kama da abun da ake fagada shi ma corona din koma da menene fata ko shine Allah ka kwashin wannan annoba da ke neman gagarin kundila Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da masu Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Allah ya Allah na Allah ni Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Annobar cutar corona coronavirus tana kara yaduwa a ƙasashen duniya ta kuma zama sanadin mutuwar dubban mutane a kasashe daban-daban. Ganin yadda wannan cutar ta tauye rayuwar iyali ya sa muka gayyaci ƙwararren likita Dr. Abdulmumin Sa'ad domin neman matakan da iyali za su iya ɗauka na kariya. Na kuma fara da tambayarsa bambancin COVID-19 da mura. To a gaskiya halin da ake ciki yanzu yadda wannan cuta ta COVID-19 ko coronavirus take yaduwa zai yi matukar wahala iya bambance su gaba gadi. amma dai abin da muka tabbatar shine um, ita cuta ta coronavirus ko covid-19 tana farawa da zazzabi ne sannan mutane su fara yin tari sannan a samu kasala ko kuma ciwon jiki da makamantan haka da kuma wahalar numfashi abu mafi mahimmanci shine idan mutum ya kamu da alamun mura kuma ya hada da zazzabi sannan aka fara samun wahalar numfashi gaskiya ya kamata a tuntaɓi uh, hukumomi na lafiya domin a sanar da su halin da ake ciki saboda su ne za su yi tambayoyi yadda mutum zai iya bambancewa ko kuma su ma'aikatan lafiya za su bambance cewa wannan coronavirus ne ko kuma a mura ce kawai ta yau da kullum. kana nufin kenan akasin yadda aka saba da mutum ya ji mura ya nemi ko dai ya tafi kemis kemis dakunan shan maganin nan ya nemi wani abun kashe zafin wannan mura ko kuma su lemun tsami ne da dai wa'yansu magunguna da aka saba yi na gida a wannan karan sabili da barkewa wannan cuta idan aka samu yanayi irin haka ya kamata a nemi taimakon likita kenan? Eh ya kamata a sanar da hukumomi a kowace kasa ina tunanin kowace gwamnati ko kuma hukumomi sun ba da nambobi da ya kamata mutane su kira. A guji shan magani gaba gadi ba tare da an sami shawarar asibiti ba ko kuma ƙwararru a halin da ake ciki saboda a gaskiyar magana a wannan hali da ake ciki abin tana yaduwa kamar cutar coronavirus ko covid-19 tana yaduwa kamar wutar daji ba san waye ke dauke da ita ba har sai an gwada so a halin da ake ciki kada mutum ya sha magani ba tare da an tuntuɓi hukumomi an sanar da su halin da ake ciki ba su kuma su ba da shawara kada mutum ma ya tafi asibiti gaba gadi ya fara kiran lambobin da aka bayar saboda ya sanar da su halin da yake ciki daga tambayoyin da ake wa mutum za a san cewa wani irin taimako ne za a ba mutum a matakin dakile yaduwar wannan cutar gwamnatocin ƙasashen duniya sun ɗauki matakan ƙarfafa jama'a kada su yi cuɗanya da juna ko kuma kada su kusanci juna da ya zama galibin ma'aikatu sun ba da izinin ma'aikatan da za su iya yin aiki daga gida su yi aiki daga gida waɗanda aikinsu ba za su iya yi daga gida ba amma ba su izinin su zaman su a gida to kana ganin yaya ne a cikin iyali za a iya ɗaukan matakan ba da tazara din nan da ake kara yayatawa yanzu domin matakin da ake kenan a ba da tazara da juna ana kiran shi da turanci social distancing? To gaskiya ne a ni zan ma kira shi ne physical distancing a turanci saboda social distancing mutane za su iya da tattaunawa ko kuma sada zumunci ba lalle sai an ga juna da juna fuska da fuska ba hmm. abu mafi mahimmanci shine zamana akwai tazara ta kamar kimanin a kafa shida ko kuma mita biyu tsakaninka da duk wani mutum da zaka zauna da shi ko kuma ka yi mu'amala da shi abu na biyu shine mutane su bi ka'idojin da hukumomi suke bayarwa na cewa in ya kama dole a zauna a gida to a zauna a gida a rage ya kuma a daina zuwa wajajen ibada ko da masallaci ne ko kuma majami'u ko kuma a daina zuwa gidan biki da dai makamantan haka bi inda mutane za su kai fiye da mutum su kai mutum goma ko fiye da haka mutane su guji wannan halin abu na biyu kuma shine idan mutane a gida su yi shawara tsakaninsu cewa mu za mu daina fita sannan kuma su ware wani ɗaki na musamman wanda yake nesa da inda mutane ke taruwa a cikin gidan a ce to idan mu ya sami alamun wannan ciwo to ya kamata a nan za mu ware shi mu sanar da hukuma sannan kuma mu ware a cikinmu wanda ya fi kowa lafiya shine zai ci gaba da kula da shi a rika kuma goge guraren da ya taba da kuma a ware mai kwanuka ko kuma abun da zai ci abinci a ware mai nashi na musamman inda hali ma a ware mai bayan gida nashi wanda sauran mutane ba za su iya ba idan babu halin haka yana amfani da bayan gidan da sauran mutane suke yi to yana gama amfani da shi ya kamata a sa magungunan wanke gurare na kashe kwayoyin cuta wanda an yi bayanansu da baya da dama harka rika wankewa ana gogewa kuma a sa safunan hannu saboda ko kuma a wanke hannu da kyau da kyau bayan an gama wankewa a guji taba fuska ko ido baki hanci da sauran guraren da mutane suke yawan tabawa a rika gogewa akai-akai sannan kuma kwanukan shi ma rika wanke su da kyau da kyau har a sanar da hukuma su dauki kuma matakin da ya dace to likita wata tambaya da ta daure min kai da dama za su yi nan ita ce ana maganan ba da tazaran nan kamar yadda kake faɗa to yaya ne za a iya cimma wannan buri a cikin iyali ana maganan kafa da yana yiwuwa a cikin iyali har ana zaune tare wuni da kwana a kowane lokaci a bada irin wannan tazara da ake nema a bada ta a hukumance? Da mutane dai su iya bakin su na rage cuɗeɗeniyan Uh, kamar yadda kika bayani a gida musamman ya danganta da irin girman gidan yakan yi wahala hakan ya faru amma idan babu wanda yake da alamun mura kuma babu mutum da yake yawan shiga yana fita ya je ungoyi ya je kasuwa ya je gurin biki ya je masallaci ko wajen ko coci ko wajen ibada ko a ina ne sannan ya dawo gida gaskiya akwai hadarin cewa mutum zai iya ɗauko wannan cutar a waje kuma ya kama sauran mutanen gida amma da zarar cewa wani ya samu alamun mura da ya faru da alamun halin numfashi da zazzabi gaskiya a ware shi a cikin sauran mutanen gida har sai an sanar da hukuma kuma hukuma sun ba da shawarwarin yadda ya kamata a ci gaba. akwai wanda muka hira da ita ta bayyana cewa zai yi wuya a kasashen mu na nahiyar afirka a hana hidindimu na bukukuwa din nan tana maganan cewa aka yi aure ne ko za a yi suna ne dai iyalin gidan kaɗai ma ai sun isa hamsin To gaskiya abin da ya kamata mutane su gane kowa yana da haƙƙi da zai tabbatar cewa ya kiyaye saboda a kare lafiyan kanshi da iyalin shi da kuma sauran makota da abokanan zama da abokanan arziki wannan wani abu ne da lokaci ya kawo mana muna cikin hali na annoba da ya duniya saboda haka a halin da ake ciki haƙuri ake a daure a jajirce da duk sauran wa'annan abubuwan ba su bane muhimmanci farko shine mu zama na cewa mun kasance cikin koshin lafiya da kuma mun taimaka ma wa'ansu su ma mun kare su daga kamuwa daga wannan cutar saboda haka kowa yana da tashi gudunmawar da zai bayar mutane su yi hakuri su bi doka su bi ka'idojin da mutane suke bayarwa idan har mutane sun ki bin dokokin da gwamnati ta bayar da kuma masana suka bayar ni shawara ta anan shine hukumomi ya kamata su ɗabbakar da wannan dokar ya zamana cewa an tilasta ma mutane in sun ki gane fahimtar abin da ya fi dacewa su yi na, na dole so a tilasta musu dole ne mutane su yi kamar su kasashe yanzu har irin su jamani din sun fara sa tara ko kuma a kama mutane a tabbatar cewa sun bi doka sun kiyaye halin da ake ciki farko dai a sanar da mutane irin muhimmancin gudunmawar da kowa zai iya bayarwa sannan kuma su gane wannan halin da ake ciki ba wasa ba ne abin ya wuce yadda mutane suke tunani muna cikin wani yanayi mawuyacin hali yanzu saboda haka mutane su fahimci cewa wannan abun gaskiya ne musu fahimci cewa abun fa ya wuce yadda muke tunani cewa abu ne mai safin gaske saboda haka kowa ya jajirce ya da taimaka ya ba da tashi gudunmawa da za a dakile yaduwar wannan cuta a tsakanin al'umma. To lokacin da aka samu barkewar cutar Ebola nan waɗansu suka yi ta rudin mutane cewan idan aka sha ruwan gishiri ko aka yi wanka da ruwan gishiri zai maganin zai riga kafin ebola ya zama sanadin mutuwar mutane da dama to a wannan karan ma an fara raɗe-raɗin a sha kaza ko kar a sha kaza har ma rahotanni na nuni da cewa waɗansu mutane sun rasu a sakamakon shan chloroquine ɗin nan fiye da kima kawo yanzu wannan cuta tana da rigakafi ko magani to akken lamari shine mutane su guji shan wani magani a halin da ake ciki bayanai na kimiyya da na likitance babu wani magani da yake maganin cutar coronavirus ko covid-19 kuma babu rigakafi ana dai bincike akan magunguna da kuma rigakafi amma a halin da ake ciki babu sannan gargaɗi na biyu da zan ma mutane shine wanda suke fitowa musamman masu maganin gargajiya da za su sun samo maganinta su kiyayi da za su sa kansu da iyalinsu da jama'a saboda idan mutane suka fara cika ma gida kuma mutane masu coronavirus suka shigo gidanka da kai da iyalanka da mutanen unguwarku duk ka sa su a haɗari saboda haka dai mutane su jajirce babu wani kashedi na biyu shi na uku shine dai a ƙara nana ba magani kuma babu rigakafi in mutum ya samu alamomin cuta ya sanar da hukuma. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Abdulmumin Sa'ad kwararren likita da ke zaune a nan Amurka da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi sauraro a gaida alheri Grace Abdu da wannan shiri nata. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Yanzu ƙasar Spain ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da cutar coronavirus ta kashe idan aka ɗauke Italiya bayan da jiya laraba mutum 738 suka mutu a ƙasar. 'Yan majalisar dokokin tarayya Amurka sun shirya mai da kudurin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a birnin Kasimu na ƙasar Kenya sun harba barkonon tsohuwa cikin kasuwa shaƙe da mutane jiya Laraba. A ƙoƙarin tarwatsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Kumel da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tisila ce ke muku fatan alheri. na assalamu Au micro, Idrissa Seydoudia, la